Barka da zuwa tashar tsakar gida. Bismillahir da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Kwarata kashi na goma sha hudu. Ɗaki na na shiga a misti na samun kwance saman katifa ta yarda ciki. Tsaki ne tare da harbinta da kafa na ce, ta shike fita min daga ɗaki ne gaskiya, ba na son irin wannan ɗabi'ar. Allah ya baki hakuri uwar ɗaki na. Tana faɗin haka ta miƙe ta bar ɗakin ta nufi ɗakin nana. Da yake ita ma nana na ga yanzu ta ɗan waye tana wanka tana shafa turare. har aka yi sallan magariba na da amisti da a'i suna ɗakin ban san abin da suke yi ba gaskiya kuma ban damu da sanin halin da suke ciki ba dan ni Allah bai sa min sa ido da bin diddigin abin da wani yake yi ba sai bayan ishayi amisti ta shigo da daurin kirji da alama wanka ta yi ko inda take ban kalla ba ita ma bata kalle ni ba kuma bata mun magana ba ta ci da shiri sai da ta gama abin da take yi tsaf sannan ta ce min da me da me za a siyo ni. can zaki kwana ne na tambaye ta ta ce ba a can zan kwana ba wurin goma zan dawo indomi da madara kawai zaki karo mana kallo na tesa nan ta ce ke babu abin da yake so ne ba abin da nake so na ba ta amsa tare da cewa Allah ya bada sa a dawo lafiya da amin ta amsa sanan ta fice daga ɗakin kwanciya ne bayan amisi ta fita don ba inda zan je nana ta shigo ɗakin da sallama ta ɗauki magunguna ta fita saboda mu yanzu garin yan gidan mai waye ganin da ta ɗauki turarruka na tashi na feshe jikina da turarruka masu kamshi da ɗaukar hankali doguwar riga ta shadda na saka ne ɗaurin ɗankwali irin namu na karuwai don ban da ɗaurin ɗankwalin da ya wuce ture ka gatsiya tun da na fito daga ɗaki suka rima suka rufa min baya don koge latinin na daina sakawa cikin isa da nuna ni wata shegiya ce Cike da izza ne gaba sai bakin rai nake da tunkar kofar gida suna nan suna biye da ni. Tsayuwa ne a kofar gida na motocin da ke ajiye a kofar gidan da kallo kamar ana yin wani taro. Murmushi ne yayin da aka ajiye min kujerar roba na zauna. Kafa ɗaya saman ɗaya na ɗora sannan mazan bariki suka fara kawo gaisuwa kamar yadda suka saba duk lokacin da wani zai ɗauki wata domin ni ce uwar ɗakin su. Suna bani girma na su rena ni ba shi yasa duk wani kwarto ke ganin girma na. Duk namijin da yake zuwa wurin matan waje babu samari manyan mutane ne masu ji da kansu. Wani ma wallahi yayi diya da mace zai kwanta da ita. Ko me yasa suke baro matansu na gida su zo suna bariki? Gaskiya ina son in san wannan dalili. Bayan na gama samun kuɗi na miƙe na koma ciki. daki na na shige na ban musu filin tsakar gidan don su ji daɗin harkokinsu. Mace ɗaya tana iya kwanciya da namiji biyar saboda tsabar haɗama. Safiyar yau gidansu Asma'u a suka sauka. A can suka baje kolin su. Ranar da suka fara zuwa ban je ba kuma yau ma da za su koma ban bi su ba. Gaba ɗayan su suka tafi ni kuma na fita ƙofar gida ne zama na a saman dakali. Wayata na ciro na fara kiran mijin Zalifa. Bayan ya ɗauka ya ce ina gida idan na fito zan kira ki. Jinjina kai ne tare da cewa ka fito lafiya ranka ya daɗe. Ina faɗin haka na kashe wayata. A gidan Asma'u kuwa ga yadda lamarin ya kasance a yau. Tunda suka shiga suka yi ta kwarara sallama shiru babu wanda ya amsa. Hafsa ita ce ta ba su ƙwarin gwiwa cewa kawai su shiga falo. Gaba ɗayansu suka yi na'am da wannan shawara, don haka suka ɗunguma suka shiga cikin falon tare da yin sallama. Daga cikin bedroom Asma'u ta amsa sallama tare da cewa ku zauna ina zuwa. Murmushi Amisi ita tare da cewa ko mun zo da wuri ne mai gidan bai fita ba. Daga cikin ɗaki Asma'u ta ce ya fita amma yana dawowa babu jimawa. Daga wanka dai na fito ina ƙoƙarin saka kayana. Wani irin ajiyar zuciya Hafsa ta soke tare da cewa zan yi fitsari. Ta yi magana cikin sigar kwartanci ma'ana ta yi magana a sakatance tare da kasalanci yanayin magana dai su ne kaɗai suka san fasarar ta akwai toilet a nan waje in ji asma'u tana kokarin fitowa daga bedroom din don nuna hafsa inda toilet din yake tawul ne ya dora a jikinta ko giyo bai kawo ba saboda tana da wani irin ugu ne shi yasa tawul din ya haye saman mazaunanta shi hana tawul din saukowa ƙasa idanuwa a misti ta zaro sosai kamar za su faɗo ƙasa tare da jan wani irin koren numfashi sannan ta ce babu toilet a bedroom ɗinki ne ta faɗi magana kamar numfashinta zai ɗauke murmushi asma'u tare da cewa akwai gara ta shiga na wajen A kofar falo suka ci karo da mijin Asma'u. Tun da ya ganta ya haɗe gidan sama da ta ƙasa tare da cewa wannan wani irin sakarci ne. ki wa ina ce za fito a haka? Cikin biyayya Asma'u ta ce ai ba kowa a gidan duk mata ne. Matan banza matan wofi. Allah wuce ki je ki saka hijabi malama. Yayi magana cikin kakkausar murya tare da ƙara bata rai kamar zai dake Asma'u. Simi simi Asma'u ta wuce ta koma ciki. A falo ya samu su Amisti zaune da riɗi Duk gaishe shi suka yi amma babu wacce kalla bare su sakaran zai amsa gaisuwar wata daga cikinsu ya wuce ciki abin shi. a bidirin kuma faɗa ya rufe asma'u da shi tare da cewa ina kika samu waɗannan karuwan kai ƙasa ƙasa ta ce maƙotanmu ne zama ya a gefen gado tare da ci gaba da cewa gaskiya ni bana so suna zuwa gidan nan ki ma taka musu birki kan da sake ganin kowa na faɗa miki cikin yanayin damuwa asma'u ta ce haba baban abdul babu daɗi na ce su daina zuwa cikin ɗaga murya ce to wallahi idan baki masa magana ba ni da kai na san masa magana zan ce kar na sake ganin kafa kowace daga cikinsa a gidan nan daga shiga bayi kini bibi zai fara yaduwa miƙewa ya tare da cewa tunda tsoron suke ji bari ni in jin faɗa musu da sauri sai Amisi suka miƙe kafin mijin Asma'u ya fito tunda suka fice daga gidan ko da ya fito falo bai same su ba don haka ya koma yana cewa sun rufa kansa asiri da suka gudu ita ko Asma'u bata ji daɗi ba sai sa Amisi suka kamar ita ce ta sa mijinta ya tozarta su kuma tabbas sun ji kana faɗa irin haka babu daɗi cikin ƙara faɗa da faɗansa ya ce ai dama bana so su ji daɗin kuma idan na sake ganin su a gidan nan sai na ci mutuncin su Asma'u ta ce to shikenan ka haɗa hadda ni ka ci mutuncin gaba ɗaya to zan ci hadda nakin ki bar su ci gaba da zuwa gidan nan ki ga yadda zamu ƙare ni yake a kofar gida sai suka tsaya tare da suka takalman su kowanne yana mai da numfashi saboda gudun da suka yi daga cikin gida zuwa kofar gida A jiya zuciya ayi ta sauke sannan ta ce kai wannan dan masifa ne za mu sha fama da shi domin zai bata mana lokaci gaskiya nana ta ce babu wani bata mana lokaci da zai yi mu haɗa shi da moza kun san Allah ya bata ilimin saka namiji a lungu Hafsa ta ce idan muka haɗa su me kuke tunanin zai faru kun fi san halin sultana tana iya faɗa masa cewa ya hana mu shiga gidansa mu manema mata ne tunda ita bata wannan harka kuma sanin kanku ne ba za ta rufa mu irin wannan halin asiri ba Amisti ta ce tabbas za ta aika wallahi Aisha ta ce to ku zo ku ji mafita Haɗuwa suka yi wuri ɗaya suka yi magana ƙasa-ƙasa. Dariya suka yi bayan sun gama tare da tafawa sannan suka nufo gida. A kofar gida suka sami ni zaune ko inda suke ban kalla ba. Zama suka yayin da Amisi ta ciro sigarin daga cikin jaka ta kunna mata wuta. Sai da ta ja ta sannan ta ce uwar ɗaki na barka da hutawa. Ban ce yawo ba kawai na ce mata faɗi damuwarki. Gyara zama ta tare da cewa wallahi wani alhaji ta muka samu. Ga ƙira ga sarhu wato kwarjini. Uwa uba hatimin nasara. Mota sai dai shiga wannan ya fita waccan. Ga gida da ya gina mai lafiya daidai da zamanin ƙarshe. Jiya ma ta biye ba mota kuma ni ce shaida. saboda na gani kuma na hudun don taya murna. Matashi ne wayayyen namiji ga aji kamar abokin gaba ki dukku. Dariya ne tare da kallon Amisti sannan na ce ki magana kawai ki daina shiga duhu. Kashe ta ba hannun da ta yi sannan ta ce ni dai shawara za ki bani ina so ko ta halin kakani ma in bata dare ko yini da shi. A gidan shi yake kai matan bariki idan matar shi ba ta na. Ki taimaka min ki faɗa min ta ya zan same shi. Kallon Amisti ne sannan na ce ke kin tabbata mu neman mata ne? Amisti ta ce ko ban tabbata ba dai ina so yi a kaina. Karfa ki manta ke ce kika ce mu nema daga mai nema kuma idan ya nema mu bashi kuma ke ce kika ce idan mun gani mun ji muna bukata kar mu cuci kanmu mu kokari mu bashi tun muna bashi yana tubarwa har mu samu ya fara haɗewa ni dai gaskiya ina so ya kwanta da ni ko da su ɗaya ne kallon amisti ne sannan na ce a gidan shi ke so ku yi alaka da shi amisti ta ce eh murmushi ne tare da cewa kawo kunnanki a baki matsuwa ta tare da miƙo min kunnanta na fara yi mata rada har ga Allah ban kawo komai a raina ba kuma ban taɓa jin sha'awar kowa ba a cikin su ina wa amisti rada ta kwanto jikina sosai tare da limshe idanuwanta ashe ita daɗin magana take ji ta bayana ta tura hannuwanta duka biyu cikin rigata ta fara shafawa a hankali tana wani ƙara mannewa a cikin jikina tana numfashi a hankali a hankali ban gama magana ba ne tsaki tare da ture ta daga jikina na ce wannan wani irin danyen iskanci ne kuma dare hafsa ta yi tare da limshe idanuwanta sannan ta ce haba maza daga an riƙe ki sai ki tayar da hankali ba komai bane ba na kawai ki cigaba da faɗa mata tun da kin fara kuma mu ba kya so mu ji ban kalla hafsa ba na ce ba zan faɗa ba yan iska masu guntuwar sha'awa ku ko kunyar Allah ba kwaji da kun gama ci duk sai ku nufi tittike ka ruwai marasa aji Idan kuna jin bala'i da tsabar maganin iskanci, ku nemi maza sai ku san kun yi iskancin da hujja. Mace me za ta miki? Inda kike bukata ki je kafin ki sauka wurin kin sha wahala. Murmushi a misti ta tare da kishin gidawa ta bina da wani irin kallo mai tattare da tsabagen sha'awa, sannan ta soke ajiyar zuciya. Miƙewa ne, a misti ta jawo ne ta zaunar da ni, ta sake tsinin da wani irin mayataccen kallo. Tsikar jikina na ji ta tashi, lahira ta zo min kusa-kusa, da sauri na ce a uzu billahi min shaidan rajim. Gaba ɗayan suka sheke da dariya, dore fuska ne tare da sake miƙewa. Ƙara riƙo hannuna a misti ta yi, Juya ne tare da cewa karki sake min irin wannan abin da yau bana so. Makirin murmushi dai sannan ta saka min hannu na tafi cikin gida. Suna ganin na shige gida ta ce Allah ya dora mu akan ki yarinya, za mu yi wasan kura da ki. Kowa sai yayi galgala ki ran shi, wai ita a dole mai tsoron Allah. Tuni na daɗe da hadewa akan yarinyar can, amma ta barbada min rashin mutunci tun kafin in furta. Duk daren dadewa sai na afkawa yarinyar nan sai dai duk abin da zai faru ya faru. Zama Hafsa ta tare da cewa ni fa na dauka yar hannun ci. Ganin farko da ne mata ita ce ta fara nuna min wallahi. A tunanina ta tafiya ce, ashe ba haka bane. Ni ma duk ranar da ta shigo hannuna sai na hora ta. hawan farko zan yi da ita sai ta koma gidanmu da zama ido ɗaya amisi ta kashe wa hafsa tare da cewa ashe kuwa za a haɗa rigima don dai kin san mai sultan da ta wuce ni ɗaya kin san haɗarin da na fuskanta a kanta kuwa na bar uwa na bar uba na dawo zama da ita limshe idanuwa misi ta tare da rungume duka hannayenta a kirji ta ce wallahi idan har na samu sultana na more duniya zan raba ta da kowa da komai da ɗauke ta na tafi da ita ai ita ce ki ɗauke ta ki kai da gidan uwarwa ai yadda kika kowa sai ya more Allah dai ya ba mu mai rabo nasara sun daɗe suna kullawa da warwarewa yadda za su samu nasara a kaina daga ƙarshe dai suka ƙulla shawara za su kai ni gidansa hafsa a can za su baje kolin su da ni tun daga wannan rana na canza wasu amisti fuska na daina cin abinci tare da ita na daina kwanciya wuri ɗaya da ita idan ta kwanta a katifa sai na sauka ƙasa gaba ɗayan su na rage musu fuska ko dariya na daina musu da dai na lura dukkansu iskancin ya girmanawa amisti ko muguwar dai ta suna na da a'i da hafsa ita kaɗai take zuwa su asma'u ban sani ba ta shige mata sosai har ta gane kwanakin da mijinta yake yi a gidanta da ranar da baya gidanta yau mijin asma'u ba a gida zai kwana ba tunda amisti ta shigo gidan ta kifa ta har dare sosai Gajiya Asma'u ta yi don ta so a misi ta tafi ta rufe gida. Ka sa hakuri dai ta ce, wai na ce ko yanzu zaki tafi zan kwanta ne bacci nake ji. Murmushi a misi ta tare da cewa ayyo ni ce zan taya ki kwana. Asma'u ta ce haba ai babu wani damuwa ni dai ma nake kwana nan babu komai. A jiya zuciya a misi dai tare da cewa ai na san baki jin tsoro tunda da yawan kwanakin da kika kina kwana ba ni nake taya ki kwana ba. Asma'u ta ce eh kawai karki damu kya iya tafiya. Limin da ke gaban Amisi ta ɗauka ta sha a bakinta sannan ta miƙe tsaye ta tunkari inda Asma'u take tsaye. Asma'u ganin Amisti a wani irin yanayi ya sa ta ɗan ja baya. Yaudararren murmushi Amisti ta yi kamar yadda ta saba idan hankalinta ya tashi akan mace. Asma'u tana kokarin ƙara ja baya Amisti ta fusgo ta. Asma'u ta ce haba Amina me ya haka? Ta yi tambayar tare da ƙara fusge hannun ta ƙara yin baya. Binta Amisti ta yi har ta kai makurar bango. Mai da hannayenta ta yi duka ta baya ta dafo bango da su ta tsaya tana kallon Amisti. Da duka hannayenta ta riƙe ƙugun Asma'u. Sannan ta ce wai me duka kika wani firgice? Kwanan da ni ne ba so ko me? Asma'u ta ce ba haka nake nufi ba. ƙara fusgo ta je jikinta sosai sannan ta yi magana mai tattare da ɗaukar hankali ta ce to me a wurin asma'u ta sandari ta kasa cewa komai sakin ugunta ta ta jawo hannayenta ta ɗora su a saman ƙirjinta, sannan ta ce mu kwana tare ko ta yi magana cikin rarrashi kai kawai asma'u ta iya ɗagawa a misti murmushi a ce sannan ta ja asma'u ta zauna da ita a saman kujera kamar ɗakin uwarta ita ce ta je ta rufe ɗakin don dama gidan rufewa suke sai an ta take buɗewa a inda ta ba asma'u a wurin ta dawo ta same ta kusa da ta amisi ta zauna sannan ta jawo ta jikinta ta ce me ko kina jin babu daɗi ne cike da kasala asma'u ta ce tsoro nake ji ƙara jawo ta amisi ta sosai a jikinta sannan ta ce wani irin tsoro bayan gane ina tare da ke riƙo fuska asma'u ta kalle ta ido cikin ido sannan ta ce kin taɓa asma'u ta ce a'a amisi ta ce a kaina zaki fara kenan jinjina kai asma'u ta yi alamar e amisi ta ce to mu je ciki Ƙiri ƙiri asma'u ta kasa tashi kusa da bakinta amisi ta matsa ta nata bakin sannan ta ce sweetheart me kallon ta asma'u ta sannan ta ce na gaji Murmushi a misti ta da gefen bakinta sannan ta ce, Kin gaji tun yanzu? Idan na fara su ma zaki kenan saboda daɗi ko? Shiru Asma'u ta yi bata yi magana ba. a <laughs> ta ce tare da lasu bakin Asma'u, ta ɗan taɓo ƙirjinta ta waje. Ƙara lasa saman laɓɓanta ta yi sai ta ɗago, sannan ta ƙara tare da haɗa bakin su wuri ɗaya tana mata wani irin sumbata, wanda Asma'u ta danganta shi da ko namiji bai iya irin shi ba. Tun a falo suka fara lalacewarsu, hankalin Asma'u ya kai ƙololuwar tashi, cikin sarƙaƙƙen murya ta ce mu je ɗaki don Allah. Amisi ta taimaka mata ta tayar da ita suka nufi bedroom. Jikin Asma'u yana kirma ta cire kayan jikinta kaf sannan ta haye saman gadon. Amisi ta rufa mata bayan suka ci gaba da lalacewarsu. Har karfe goma da rabi babu Amisi babu labarinta. Na kira wayar ta ya fa'i ba bata dauka ba. Dan bata saba fita bata faɗa min ta je wani wuri ba. Duk wanda na tambaya ina Amisi sai ya ce bai san inda ta je ba. Saboda su ma kansu bata faɗa musu za ta fita ba. Gajiya ne da kiranta na haƙura na yi kwanciya ta danna huta. Ina kwanciya Amisi ta zo ta tsaya min a rai. Tun lokacin da ta min abin nan a kofar gida, duk lokacin da na raɓe ni ɗaya sai abin ya zo ya tsaya min a rai. Tsaki ne tare da gyara kwanciyata, na rufe idona don na yi bacci. Murmushin Amisti nake gani sai kuma kallon da ta min. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nayi, tare da miƙewa na ɗauki buta na waje. Hafsa na gani ita da Ai irin da juna. A wuziya na ja tare da cewa wai kowane irin 'yan iska ne dan Allah. Na rantse da girman Allah idan ba ku daina min wannan muguwar ɗabi'a ba sai na tashi ku daga gidan nan. Dariya Aita ita tare da sakin Hafsa ta ce, Allah ya baki hakuri uwar ɗakin mu. Ban sake magana ba ne gaba. Bayi na shiga, ban wani daɗe ba na fito, ina fitowa ne alwala na shige ɗakina. Wannan rana kusan kwana ne ina sallah don bana jin daɗin ganin Amisti a zuciyata ko ƙwaƙwalwata. A ɓangaren sa Amisti kuwa kwana suka suna faɗalancin su. Asma'u ta ji daɗin wannan harka domin Amisti ba ta da ƙyanƙyami. Ta ba Asma'u gamsuwar da ko auren mijinta ba ta taɓa samun irin ta ba. Ga Amisti ta iya soyayya domin ta daɗe a harkar lesbian. Gwana ce kisan farko. Ko da safe ita ce ta wanke Asma'u a toilet kuma ita ce ta shafa mata mai da foda. Ta taimaka mata ta saka kaya sannan ta ce za ta tafi. Asma'u ta ce don Allah kar ki tafi. Murmushi Amisi ta tare da jawo ta jikinta ta limshe idanuwanta sannan ta ce Kar ki damu ina dawowa anjima. Ba na so mijin ke zo same ni a safiyar nan za a samu matsala kin ji ko? da kai Asma'u ta yi. Sai da Amisi ta sambaci duk wasu muhimman wurare a jikin Asma'u tare da cewa ki kula. Asma'u ta ce to sakinta ta fito da sauri daga ɗakin don har na safiya ta yi. Ba ta so mijin Asma'u ya ratsa su dan shi ma za ta mishi horon da Sultana ta bata. Za ta haɗa su dukkan su ta ji da su. Za ta huta da Asma'u mijin kuma za ta yi harka da shi don ta samu kuɗi. Dan da tana da wata sana'a ko hanyar samun kuɗi da ba za ta bi maza ba. Amma dole sai ta bi maza sun bata sannan ita ma za ta samu na yi wa karuwan matan ta hidima. Tunda Amisi ta fito, Asma'u ta koma gefen gado ta zauna. Tunanin Amisi take yi, gaskiya ta yi da jarumtatta, kuma Allah sa yau mata dawo su kwana tare. Ina tsaye ina saka caji, Amisi ta shigo ɗakin kamar an jefo ta. Rungume ne ta tare da cewa oyoyo mai sultana na dawo, je ina ta kewaye suwiti na, fatan dai kin yi bacci mai daɗi. Kwantar da kanta ta yi a saman kirji na. Murmushi ne tare da cewa to sakin mana. Ƙara ƙanƙame ne ta tare da cewa mm cikin shagwaba. Har a raina abin ya min daɗi, don haka ban sake cewa Amisi ta tashi ba. Jin na yi shiru ya sa Amisi ta ɗan jijjiga ni, sannan ta ɗago takalmin da kallo mai ɗaukar hankali ta ce me kika dafa mana sai da na zauna sannan na ce ni ban dafa komai ba Idan ruwa misi ta zaro tare da cewa to me zan ci kenan yunwa nake ji wallahi sai ki ci hakuri na faɗa Amisi ta ce sai dai mai bada hakurin kin san ina koshi da komai amma bana koshi da mata Saki ne tare da kallon Amisi na ce aiki yar iska ce wallahi Dariya ta tare da daga min gira ta kwanta sannan ta ce iskanci abin so ne wallahi dan ma baki san dadin da ake ji idan ana yin shi ba Shiru ne ban saki mata magana ba na cigaba da sauka gabana ita kuma wayarta ta fiddo bayan ta yi latsa-latsanta ta kara a kunne bayan an ɗauka ta ce ranka daɗe kana gari kuwa ban ji abin da ya ce ba ta ce yawwa da Allah yunwa nake ji a ɗan kawo mu abinci yanzu ina jira wata irin dariya a misti ta tare da cewa to babu damuwa idan ma akwai wani mai dan kwari a taho min da shi to babu komai ina jiran ka tana faɗin haka ta kashe wayar kallo na tai sannan ta ce maza da Allah fitar da lido waje yau bana jin daɗin zaman ɗakin nan me yasa na tambaye ta ba tare ta kalle ni ba ta ce idan ina ganin ki a hakan nan komai zai iya faruwa Ban kalle ta ba nace a misi ramin gafiya ba irin na miciji bane. Wuta ba ta kamuwa haka kuma iska ba ta rukuwa. Domin fito da miciji daga rami sai da hayaki. Kamun miciji ba dai yaro ba saboda sarbin shi. Ki sani kamun sultana ba abu ne mai sauki ba, dan kamun kifi dole sai da fatsa. Murmushi misi ta tare da cewa, ai ke saki ta magana da yaran da bana ganewa. Ni ma murmushin ne tare da cewa, kamar yadda ba kya gane yaran haka ba za ki taɓa gane gaban sultana ko bayan ta ba. Domin shan ruwa da hadiya lokaci ɗaya ba dai bakin mage ba. A fita da lido din ina fitowa idan nayi wanka. Fita ne tare da ɗaukar ruwa na wanka ne bayi, Ambisi kuma murmushi ta tare da cewa zan kama yarinya. Zaki ba su labarin fito da miciji dole sai da hayaki. Ban taɓa neman mace ban samu ba. Zan yi waya da malam Zala daini. Na gaji da ganin abinci yunwa tana damuna. Lido ta ɗauka ta yi ƙofar gida ita da sauran 'yan tashar. Lokacin da na fito daga wanka babu kowa tsaka gidan sai mijina ne yana wanki. Ban kalli inda yake ba ne ɗaki a gona. Ina shiga na fara shiryawa, Rigar da suke na saka na atamfa bayan na gama shafa mai. Kayan kuwa sun yi matuƙar karɓar jikina. Uguna ya fito sosai sai ka ce na wata uwar mata. Turarruka na fisa tare da ɗaura kallabi, Wayata na ɗauka ma na yi waje bayan na gama. A ƙofar gida na same su zaune saman dakali kuma da alama magana ta suke yi saboda na ga sun yi shiru a lokacin da nake tahowa wurin su. Ba mu kowa magana ba na samu wuri na zauna na cigaba da latsa wayata. Amisi ta ce ga abinci nan idan zaki ci. Ban kalle ta ba kuma ban yi magana ba. Amisi ta ce maza ina magana kin yi shiru. Tsaki ne tare da cewa na ƙoshi. Cikin yanayin damuwa Amisi ta ce haba ya kuma kin ƙoshi. Ban sake magana ba na cigaba da sha'anin gabana. Lidodinsu suka cigaba da yi amma kafa hankalin Amisi da tunaninta yana wurina. Ni kuma ina tunanin yadda zan fara kore mazan da ke zuwa gidanmu, don na gaji da zama da su Amisti. Idan babu mazan bariki to kowa zai fita ya kama gaban shi. Ina wannan tunanin na ji Amisti ta ce, to idan ba za ki ci ba ki sha ko lemon mana. Ban yi magana ba na miƙe na matsa can gurin filin gidajen da aka rusa na zauna. Har ba ta roban lemon Amisti ta tare da cewa wallahi malam Zalaidini ba zai min karya ba. Duk bala'in yarinyar can sai na mai da ita abin tausayi ta. Ban taɓa haɗi miyau akan mace ban sha ba wallahi. Duk wacce ta yi min taurin kai asiri zai tasiri a kanta. Tabbas ita ma sultana za ta yi ba a yazaƙinta. ban san gaibu ba amma tunda na lura da yanayinta ba zan ƙara sake da ita ba ko yin wasa ta kashe na daina cin duk wani abu da zai fito daga hannun amnesty kuma zan horo ma mazan bariki masifa duk wani kwarto sai ya daina zuwa gidan nan dama ni na buɗe ƙungiyar kuma zan rufe ta da korar kowa sai da aka kira azahar na koma gida don yin sallah har yanzu mijin na bai gama wanki ba can barbaɗaɗɗiya tana saman dakali suna yin ludu bayan na shiga gida ne amnesty take ba suna na labarin cewa malaminta ya ce duk daren daɗewa sai ta mallaki sultana a hannunta kuma za ta juya nasarar ta kwantar da hankalinta lokaci ya kusa Amma a labarin malamin ya ce akwai wani na nan zai zo zai tafi da ni, mutane za su daɗe ba su ji labari na ba. Kuma yana nan ya kusa zuwa shi ma ba da jimawa ba. Shi ne ta ce idan ta same ni za ta mai da ni Kaduna kafin wannan mutumin da yake magana ya zo. Dan malam ya ce babu makawa mutumin zai tafi da ni, kuma idan har ya zo komai na rayuwata zai canza. Dan ko iyayena ba zan sake gani ba, gida ne zai kai ni ya ɓoye ni. Ina ne? Shi ne Allah bai nuna masa ba. Idan ta kai ni Kaduna za ta ta bada hayata ga manyan hajoyi. Ta san idan har ta yi kasuwa da ni ba kuɗi ba kuɗaɗe ma sai ta yi. Hafsa ta ce to waye wannan mutumin ne? Amisi ta ce malam ya ce matashi ne kuma duniya ta tsaya a kan shi. Ya ce mai mulki ne kuma cikakken attajiri ne. Shin mai mulki ne ko basaraki ne wannan shine ban sani ba. Jinjina kai Hafsa ta sannan ta ce kake zubar da abincin nan ki mata wayo har sai ta ci. Murmushi Amisi ta sannan ta ce ki kwantar da hankalinki. Wata majiya ice cream na zuba mata da zan tafi sai da ta yi kuka. Dariya suka dukan su tare da tafawa suka ce Allah nuna mana sultana tana kuka a kanmu. Za mu sha shagali domin yarinyar gaskiya Allah ya hore mata kayan marmari a tattare da ita. Haka dai suka ci gaba da labartawa a kaina da kuma yadda za su mayar da ni in bin su kamar wata karya. suna ƙofar gida har bayan magariba suna hauka da daddare bayan ƙofar gidan mu ya ɗauki harami kamar yadda ya saba a kowane dare bayan na fito nake jin labarin cewa duka ya samu kujerar da yake nema yayin da mutane ke cewa yaron yana da sa'ar rayuwa gashi kamulin namiji magana ta kara ɗaya gari Allah ya ba wa dan gwamna kujerar abokin baban shi da ya mutu duk inda aka nufa a gari maganar duka ake yi yayin da wasu ke ji idan su ne a irin wannan dama ba ƙaramin farin ciki za su yi ba gashi duka ko auren farko bai yi ba amma ya shiga sahun manyan mutanen da duniya za ta yi alfahari da su wasu kuma cewa suke tauraruwar ɗaukaka shi ta tsaya shi yasa na kan kujerar ya mutu dan duka ya hau har ga Allah na ji bakin ciki yayin da na ji da mabici bishege munafikin Allah ɗayan mazinaci ya boye saba wa Allah amma idan al'umma gari suna masa kallon mutumin arziki bayan ni na san mazinacin ne kuma shi ma ya san yayi zinar hawaye cika min ido na ce Allah ka kwace kujerar mulki a hannun duku ba mulki ma a hannun shi ya wulakanta al'umma ina ga ya samu wani naje yana cewa yo ai wallahi yaran nan tsaron da zai samu ko gwamna baya samun irin shi kai kana wasa da kujerar kaza mutumin ya faɗi sunan kujerar da duku ya samu ni dai ban san ko me ya ba kuma wallahi ba iya maimaitawa ba Wani daban na ji ya ce, ai na ji an ce hakumin jigawa ya bashi diyan shi. Eh, ai mutane ba su abu dan Allah. Dukkan ne wallahi dole sai ka bashi ɗiyarka. Ga ilimi ga shi ya fito tsatsan mutanen kirki, ga kyau ga ilimin addini, ga ilimin boko. Duk ga kuɗi ga mulki. Allah dai ya samu na da duniya da lahira. Wani ya ce kai sai dai mu tara lahirar, amma a duniya su duka sun kare komai. Saki ne tare da juya na koma cikin gida ina tsinewa duka albarka. Wallahi idan dai ina rayuwa ba tsaro ba ko tsoro yake tare da duku sai na ci mutuncin shi kamar yadda na ɗauki alƙawari. Tun da na shigo ɗaki damuwa ta dame ni, na rasa inda zan saka kaina na ji sanyi. Wuri na samu na zauna a ƙasa na jin gina da bango, tunanin da inda zan bullo lamarin duka na fara yi. Na san ba lalle bane sake shigowa unguwarmu ba. Sai dai ba da umarni a duba dokuna, kila ma yanzu babu ruwan shi da labarin wani doki. Sultana kuma ya sha zaki na Murmushi duka ya a daidai wannan lokacin, sannan ya kalli Al'amin ya ce ban sha ba. Ruwa ne aka ajiye shi ne Al'amin ya tunani ya gama da shi zai ɗauke, duka ya ce bai sha ba. Fita Al'amin ɗin ya yi, duka ya kalli hoton Sultan da ke wayar shi, sannan ya ce ki daina tunanin ko na manta da ke, daren daɗewa duka ba zan taɓa mantawa da ke ba. kina da matsayi na daban a rayuwata dalilin abu ɗaya yasa nake daga miki kafa kuma ba zan daina ganin mutuncin ki ba har abadan duniya zan zo ba da dadewa ba ki ƙara hakuri kuma ki zama mai yafiya ban da yadda zan yi da ke haka ke mafaki da yadda zaki da duku ina cikin farin ciki a yau don haka ke ma ki farin ciki a daren nan amma ta wallahi ba zan yi ba Ni kuma Aminci ce ke tambaya ta abin da ke damuna, na ce mata babu, dan ba wanda ya san abin da ke tsakanina da duku Ban taɓa ba kowa labari ba, zuciyata da rayuwata kaɗai suka san wannan sirri. ta ce to ki shiru, Kallon Amisi ne tare da cewa yanzu na fara kuka kuma ban san da zan daina ba. Ina ji a jikina bakin ciki da kunci na rayuwa ba ma saka hannu ba. Zan haɗu da wani gagarumin tashin hankali da ban san ranar zuwansa ba. Zan rasa wani abu mai muhimmanci a rayuwata. Zan zama abin tausayi da kwatanci wata rana. Na ƙarasa magana ina murmushi. Smith mai amsi ta miƙe don a tunaninta na samu warwarewar tunani. A wurin na kwanta na cigaba da kuka har ya ɗauke ni. Yau ma Amisi sai da ta shirya shirinta sannan ta tunkari gidan Asma'u. Cikin farin ciki Asma'u ta tara Amisi tana mai jin daɗin zuwanta. Yau ma ice cream aka bata ta lashe kamar wata mayya. Idan babu kuɗi ba wahala. Babana ne zaune a malamin shi, ya ce a zana masa a duba masa halin da uwar masu gida take ciki. Wa ya ɓata min, wa ya faranta min, ina cikin farin ciki ko ina cikin damuwa. Akwai wani da ke hari na? Gyatsa malam yayi, sannan ya ɗauko wuri ya feshe shi da turare irin nasu na matsabbata. A saman farin kyalle ya watsa wurin, suka watse, kowanne bai haɗa ɗan uwansa ba. Sai guda biyu suka ware a wuri ɗaya. Kallon babana malamin ya sannan ya ce, waye wannan yake tare da ita? Baba ya ce Allah gyara aikin malam, ai kai zaka warware mana komai. wannan ɗin shine yake tare da ita uwar masu gidan kenan ko girgiza kai malam ya tare da cewa ba na tunanin wani namiji zai sake shiga rayuwar Maryam sai dai mu bincika mu ga waye wannan cikin damuwa babana ya ce aiko idan bai fita daga harkar uwar masu gida ta salama ba zai fita ko ta karfin bala'i ko waye iyakar bincike malam yayi amma ya kasa gano ko waye yake tare da sultana an buga ƙasar an zana an goge an sake rubutawa amma abin da bincike yake nunawa wai a kulle yake wai private istihara jama'a kun taba ji hankalin babana ya tashi ya ce malam babu abin da ya gagare ka kai jama'a saboda an taɓo ɗiyar shi har ya manta da Allah yana ikirarin wai babu abin da ya gagar malam duba min, me kudirin shi akan ta malam bincike malam ya sannan ya dago ya kalli babana ya ce kaga ka fitar ka rabata ta da kowaye wannan domin duk wanda aka zo istihara aka kasa kama shi shirin duniya shi ba karami bane ba gaskiya wannan yayi zarra kuma ya sha gaban duk wani mai tada mishi kura abin da yasa ni ce haka idan haka ce zaka yi wani sihiri akan shi wallahi zaka lalace babana ya ce lalacewa kuma ta nawa ai ko asiri zaka wa mutum idan kaga yana caca kawai ka bar shi to binna ba a caca kadai ya tsaya ba ga caca ga neman mata in dai akwai lalacewa wacce tafi wannan akan uwar masu gida na yadda zan yi wallahi ƙara da kufa malam ya zuwa wani lokaci ya fara magana ba tare da ya ɗago ba ya ce aliyu wannan mutumin da muke magana yana gab da maryam kuma yana zuwa wurinta babu jimawa zai zo da farin ciki amma zai koma da ita yana mai baƙin ciki abin da zai kawo shi da abin da zai sa ya tafi da ita duk ban gani ba amma tabba zai tafi da ita kuma za ta ɗauki tsawon shekaru babu wanda zai ji labarinta cikin tashin hankali babana ya ce ina zai kai min diyata malam ya ce ina zai kai ta ma ban sani ba amma tafiya babu makawa waye shi Malam ya ce sanin kowa ya shi da ƙudurin shi duk sai mu jira zuwan shi. Cikin ɗimau cewa babana ya ce, kafin ya zo ina tare da ‘yata, ina nan ina jiran zuwanka. A gabana ka taɓa uwar masu gida sai na gana maka azaba mafi girman azaba a duniya. Ka fara lissafi daga yanzu kwanakin mutuwa ka suna tunkaro ka, muddin ka tunkaro rayuwar ɗiyata. Ka zo ina jiran ka. Ya karasa magana jikin shi yana wata irin kirma, idanuwan shi jajir kamar an watsa mishi yaji. Sai zufa yake kamar wanda miciji ya sara. Malam ya tausaya babana, don haka ya ci gaba da bincike, amma Allah ya ɓoye masa mutumin da zai shigo rayuwata. Cikin tausayawa ya ce Aliyu, tunda nake da kai baka taɓa neman abu baka samu ba sai wannan kai kanka ka san iskancin da Maryam ta tarbo ba karami bane ba banda mun dage akan ta da yanzu ba za ta tara a garin nan ba sanin kanka ne da sauri babana ya rufe idan shi dan duk duniya ya tsana a danganta da kalmar iskanci laya malam ya miƙo babana ya ce gata nan ka je ka samu jaririn mage sabuwar haihuwa wacce dai bata bude ido ba to a yage bakinta a saka wannan layar sannan a kashe magen a jefar da ita a tsohuwar rijiya ba zan maka bayanin komai ba zaka ka zo ka bani labarin yadda Maryam za ta watsar da komai da kowa ta dawo gare ka Babana ya dariya irin ta basawa tare da cewa godiya nake malam. Uwar masu gida za ta dawo gare ni. Za ta manta da duk wani abin da ya faru a baya ta dawo ni tsatsiyar rayuwa kamar baya. Godiya Baba babana ya sannan ya tashi ya tafi. Baccin da ya babu daɗi don ko da ne bacci ɗaya farkawa ne daga nan na shiga tunanin rayuwa da tunanin mutuwa wacce za ta iya ta kai tsaye ba tare da na shirya ba. Ina kokarin koya wa zuciyata tsoron Allah na canza halayya amma sam sai zuciyata ta karɓi hudu bace cewa yarinya da ke duka daga shekarunki nawa a duniya. Sha bakwai zuwa sha takwas ne ai mutuwa ba ma za ta zo ta wurin ki ba. Ki dage kawai ki more talata ki kafin laraba ki ta riske ki. Kar ki kuskure ki babbar ki ba tare da kin kafa tarihi ba. Ki zuge rayuwar ki kaf wata rana za ta tohu. Domin rayuwa ita da zogale ba su da wani bambanci. Kin ga zogale kullun cikin zuge shi ake amma kafin wani lokaci ya sake fitowa. Mafita ɗaya ce sa za ki kora. Sai ki shiga cikin ahalin baba ki sake haɗo wata daba. Yes, dama baba karmi ya ce min karuwa. Zan koya wa isa karuwanci. Idan an tashi kwatance a cikin ahalinmu za a ce karuwa biyu. Idan har na bari na zama karuwa ni ɗaya, gori bai ƙare ba haɗin ɗiyana amma idan ta taɓo wasu a ciki shiru za ku ji ustaz ya samu mace alhamdulillah to yan tsakar gida ku yi hakuri mu kwana a nan gurin mu kasance da ku a gobe inda zan kamo kashi na goma sha biyar kada ku gajiya ku ci gaba da kasancewa da tashar tsakar gida ku ci gaba da like da kuma ku tambaya cin gyara ƙorafi ko yabawa ku ci gaba da taya mu sharing a gurgurun ɗinku na wasu da facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida